بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم قوم رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alƙalawa wanda ya fi shahara da masallacin malam bako allah ya ji kansa a yau za mu tashi ko kuma ce ce muna cikin bayani akan akan ainihin wa in abin wa in kana ashabul aikati lil zalimin ana ko bala karanta samii'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين to kafin mu ci gaba da fassarar wannan aya din akwai tambayoyi wanda wasu bayan Allah suka yi ga kaɗan daga cikinsu nan assalamu alaikum malam dan Allah ina baran addu'a mijina ya rasu shekara guda ina neman miji nagari to kaga wannan ba tambaya ba ne tana neman addu'a ne to Allah subhanahu wata'ala ya azurta ta da miji nagari wanda zai zama to alkhairi a gare ta duniya da lahira sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya malam menene hukuncin wanda ya kammala alkur'ani kuma mawaki ne ya kammala alkur'ani in ma ya zama ya sauke amma mawaki ne ko ya haddace alkur'ani amma mawaki ne ya hukuncinsa to idan an ce mutum mawaki yadda na fahimta a ƙasar hausa ana nufin mutumin da yake waka hadda ainihin kiɗa ko yana waka hadda ainihin ainihin kaɗa ganguna ko kada ko yin amfani da garaya ko yin amfani da algaita a ba algaita ba wannan yin amfani da cita ko piano ko abin da ya kama da wannan kaga waɗannan gabaki daya idan har mutum ya zamanto yana yin waƙa, ko da wakan nan na yaban manzo ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya sanya kiɗa a cikinsa to saboda haka wannan kiɗa ɗin haramun ne a kowane ɓangare ba kamar yadda wasu ke cewa wai idan har wai kiɗa ɗin ya danganta in har abin da za a faɗa haramun ne kiɗan ma ya zama haram in abin da za a faɗa wajibi ne kiɗan ma ya zama wajibi in abin da za a faɗa musahabi ne kiɗan ma ya zama musahabi in abin da za a faɗa halal ne kiɗan ya zama halal wannan magana ba gaskiya bane manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya daga cikin alaman tashin kiyama wato yin amfani da kayan kaɗe-kaɗe a wajen waƙoƙi idan muna son ƙarin bayani akwai littafi na musamman dungurungun wanda babban malaminmu al'allama a sheikh al-muhaddis nasiruddin al-albani ya wallafa wani littafi mai suna taharimu alatul tarab taharimu alatul tarab sannan ahmad haya yahaya annajami daga cikin malamai na salafiya shi ma ya wallafa wani littafi da ya kama da wannan wanda shi ma ya tattaro ruwayoyi da bayanai na magabata da malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fiqh da malaman kaza wanda ke hukunta wato kaɗe kaɗe haramun ne Allahumma sai dai abin da ya shafi bandiri wato dufu shi ma wannan malamai sun yi istisna'i in muna son karin bayani mu duba cikin littafin adabul zifaf na muhaddisul asar nasiru jalil albani ya kawo wurin da malamai suka yi togiya sun ce a lokacin bikin sallah wato an yi rangwame ga mata su yi amfani da tufu wato wannan bandiri yi amfani da shi suna ainihin kaɗe-kaɗensu suna ainihin waƙe-waƙensu wanda bai saba wa sunna ba sannan a lokacin aure shi ma an yarda da wannan na san gane amma ba sun ce mata kawai ba maza ba mata kawai a zamanin manzo Allah babu ruwayan da ya tabbata an ga wani namiji musulmi ya ɗauki ainihin ganga ko bandiri ko kaza yana kaɗawa a'a ta abin da aka ruwaito na halaccin bandiri lokacin idi da kuma abin da ya shafi lokacin ainihin ɗaurin aure ga baki ɗaya mata ne aka yi marangwami akan wannan namiji in ya ɗauki ya wannan ya kama kiɗa to ya mai da kashi ɗan dauri kenan ko wa iyaz saka bai halatta ba almuhim dai waƙe kala biyu ne idan ya zama to wato mai waƙe ne na kariya ga addinin musulunci ko kuma waƙe na wa'azi irin kamar irin waƙe na na abin nan wannan margayi abin nan al'aliyu na manjigo kaga shi mawaƙi ne shi yana waƙe amma waƙen babu kiɗa amma kuma suna cike da mai da wa'azuzzuka to irin wannan ko malamin addini ma yana iya cewa aliyu na mangi ya ce kaza sai ya yanko maganar shi an gano wannan babu laifi akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam eh manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da ainihin mawaka irin wa'annan irin su Hassan bin Sabit radiyallahu an irin su ainihin wannan Abdullahi bin Rawaha sannan sai matan nan Hansa su ne malaman tafsiri suka ce karkashin ayan nan Allah ya halatta irin wannan wake na tauhidi wake na yaban ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ba a wuce gona da iri ba wake na ainihin karantar da musulunci waƙe na mai da martani ga makiya musulunci waƙe na wa'azi malaman tafsiri karkashin ayan nan wa shu'ara ya uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa allazina amanu wa amilu salihati wa llaha kaseera wa tasaru min ba'di ma zulimu to wannan karkashin illa allazina amanu wa amilu salihati sai a ce ka hasan bin thabit wa abdullahi bin rawaha Allah ya ƙara musu yarda an gane yayi to irin wannan manzo Allah yana da irin wannan masu waƙe din ba haramun bane amma na kaɗe kaɗe da raye-raye da sauransu ya saba wa sunna sai a nisance shi an gane na kuma yadda wasu kamar da shi ma addini akwai wanda suna yin zikiri da shi a masallaci kaga wannan ma gara mutumin da yake kada yake kida kawai yana shashancin shi da mutumin da zai shigar da irin wannan abin abin shedanci cikin masallaci mai shigar da shi masallaci ya fi zunubi daga asalin wanda yake waka a waje yana shirman shi saboda shi wancan mai shirman bai mai da shi addini ba shi kuma wannan ya dauka addini har ya wallafa littafai yana faɗin falalan buga wayannan abubuwa a masallaci ina ba san gane wannan to wannan kenan a takaice dangane da wannan a ah, sannan sai tambaya na uku assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi da arziki masu yawa masu yawan albarka amin malam tambaya na menene ake nufi da istikhara kuma yaya ake yin shi yaya ake yin wannan istikhara din a mahanga gana shi sunna an gane wannan ko a ah, shine ne tambayar da yake yaya ake yin shi kuma ya halatta mutum ya yi shi a cikin sujada ko kuma cikin cikin zaman tahiya na ƙarshe na ƙarshen sallah na farilla to wannan shi ne tambayar da ɗan uwa ya yi to dangane da abin da ya shafi ainihin sallah na istikhara ko kuma addu'a na istikhara malamai sun ce wato yin wannan addu'a sunna ce mustahabbiya yana da kyau ba dole bane idan al'amari ya samu mutum al'amari wanda ainihin akwai al'amari na halal wanda ya samu mutum misali kamar mutum yana neman aiki shin ya je ya yi aiki ne a nefa ko ya je ya yi aiki ne a waterboard wanne ne zai fiye mishi alkhairi duk gaba ɗaya ya samu offer an ce ya zo ya aiki a cikin su wanne zai zaɓa a nan wajen mutum na da iko duk wannan halal ne wannan kaga abu ne mu ba to mutum zai iya yin istikhara a lokacin sai ya zauna ya istikhara ya yi sallah raka'a biyu wanda ba na farilla ba dan hadisin ya ce yusalli raka'ataini min ghairil farida yayi sallah raka'a biyu wanda ba na farilla ba da niyyar istikhara kenan shi sallar istikhara kana iya yin amfani da lokacin tahiyatul masjid ka yi istikhara kana iya amfani da lokacin rakatar fajr ka yi istikhara kana iya amfani da lokacin wutiri raka'a biyu ka yi istikhara duk dai lokacin nafila raka'a biyu zaka iya yin istikhara an gane wala Allah ma zai iya yi wa hadda rakatai tsawaf an gane mutum zai yi raka'a biyu shi raka'a biyun nan ba farilla ba farilla bane bayan yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi istighfari kuma ya tuba zuwa ga Allah da abin da ya kama da wannan an gane ku to duk wayannan gaba daya sannan sai fara yin addu'a abin da yasa aka yi magana istighfari manzo Allah ya ji wani mutum yana yin addu'a bai yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai yi yabo ga Allah subhanahu wataala ba annabi ya ce ajila haza wannan yayi gaggawa yayi sauri duk da cewa a cikin addu'a istikhara din hadisi bai zo karara ba wanda ya nuni akan wato mustahabbancin yin ainihin istighfari da tuba zuwa ga Allah da salati ga Annabi sallam sa'annan sai mutum yayi wannan addu'a din an gane to amma dai zahiri akwai hadisan da zamu iya hadawa da wa'annan tunda istikara addu'a ne yayi ko to tunda addu'a ne duk abin da ya halatta cikin addu'a ya halatta cikin istikara sai an samu dalilin da ya ware cewa da kaza an fahimci wannan ko to saboda haka shi istikhara din nan wato idan idan mutum zai yi shi zai duba abu ne wanda yake ya halatta abinda ba wajibi ba kamar sallah ai wajibi ne kana buƙatar kai istikhara ya Allah ina baka zabi da Allah ka zaɓa mun sallah asuba yana da kyau ko bai da kyau ko in ci gaba da yin sallah asuba ko kan yaya ko azumin ramadan zaka mai ko biyayya ga iyaye ya Allah in ci gaba da biyayya ga iyaye na ko in saba duk wannan ba a yi ana yi ne ga al'amari wanda yake ba, ko al'amari mustahabbi idan suka haɗu suka yi karo da juna mustahabbai sun yi karo da juna mutum ne a wato yana so ya tafi umra sannan kuma sai ya ji labarin wani babban malamin salafiya mai karantar da sunna sai kuma yana so ya je wajen wannan malami a wannan lokacin ya fa'idantu lokacin da yake so ya je umra lokacin shi ne kuma lokacin da yake so ya je yi karatun kuma ba zai yi ya haɗa guda biyun ba ko yanzu ya za a yi ya kai umra ne tafiya umran musa ne sannan abin da ya shafi a tafiya umra musa ne alal qaulin Raji. sannan kuma sai abin da ya shafi kuma a neman ilimin wato ya riga ya yi karatu ya san da ayin amma yana so ya ƙara samun wasu ilimi ne wanda ba shi da su an gane ko yana so ya je karatu can sanawiya ko yana so ya je jami'a ya yi karatu bayan zai ya riga ya wasu karatu kaga wannan karatu mustahabi ne ba dole bane to yanzu mu cire maganar umra don wasu sun ce umra wajibi ne kamar yadda aikin hajji yake wajibi to mu ɗauka mutum ya yi aikin hajji ya taɓa yin aikin hajji sai kuma yana so ya koma sai ya ji labarin mai sai ya ji labarin karatu kuma yana ganin cewa in bai je wannan karatun ba karatun zai iya kubuce mai in kai ne a matsayin ka ɗalibin ilimi wanne zaka zaɓa ka tai umran ne ko ka tai karatu duka su musabbai ne an gane saboda karatun da zaka je ba fardu ayin bane ka riga ka iya fardu ayin dinka a nan wajen sai mutum ya ba Allah zaɓi duk abin da Allah ya sanya mai san shi a zuciyarsa shine alkhairi duk abin da Allah ya sanya wa mutum san shi a zuciya shine alkhairi ba wai mutum za a ce ne wai in kai bacci ka ga hayaki ko za ka ga wuta ko kaza wannan duk bokanci ne ko wani ya ce kawo kuɗi in ma istikara boka ne kana jin mutum ya faɗi wannan kar ka haɗa ɗaya biyu kawai boka ne kawai an gane wannan ko saboda haka istikara annabi ya ce kai za ka yi sallah raka'a biyu kuma ana istikarar ne bayan sallan bayan mutum ya gama sallah ya idan ba ya ce ba a gama sallah sai ya idan ko to bayan mutum ya idar da sallah ba wai cikin tahiya ba don bawan Allah ya yi tambaya a cikin tahiya ne ake yi ko kuma ainihin cikin sujada abin da yasa bawan Allah ya yi tambaya saboda ya san ana amsan addu'a a wayannan lokuta ko annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajidun fashtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum mafi kusancin bawa zuwa ga ubangijinsa yana sujada To da ku dage da addu'a cikin sujada tabbas Allah zai amsa muku sannan sai wancan hadisin da annabi yayi magana cewa idan mutum yayi tahiyya yayi salatin annabi yayi kaza zai iya yin addu'a sun ya takayyar. min a a'jabahu ilayhi sannan ya zaba daga cikin addu'a bayan ya gama tahiyya yayi salatin annabi yayi kaza ya zaba daga cikin addu'a wanda yafi bashi sha'awa an gane ko sai ya addu'a da shi to shine bawan Allah sai ya dogara da wannan cewa to kenan mutum na iya istikara a cikin sujada ko kuma istikara a cikin tahiyya an gane ko sai aka ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne mutum ya yi istikara bayan ya idar da sallah an gane wani ku? saboda akwai hadisin hadisin abu huraira ne radiyallahu an ya zo cikin sahihul bukhari da muslim da sauran littafai na sunan cewa idza hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min gairin farida idan ɗayanku ku yayi himma yayi niyyar yana so yayi wani al'amari al'amari ya rikitar da shi Eh? to yayi raka'a biyu min gairin fariza wanda ba farilla ba thumma liyaqul idan ya idar da raka'a biyu sanan me sai ya ce an ce yayi raka'a biyu wanda ba farilla ba bayan ya idar thumma liyaqul sai aka yi amfani da thumma sanan sai ya ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim zuwa dai sauransu an gane malaman nahawu suka ce wannan thumma din tufidu ta'qib wa tarahi yana amfanar da wato ta'aqibi da kuma tarafi wato ma'ana jinkiri an gane ko yana amfanar da biyowa baya sai bayan an idar da sallah sa'annan an gane wannan ko sa'annan kuma wato kenan ana so a samu jinkiri ba wai ana idar da tahiyya ko cikin da sujada ba an gane abin da ya zo wajen wasu malamai da suka bada wannan fatawa to kuskure ne an gane ya halatta a maimaita shi da yawa idan mutum ya yi istikara bayan ya idar da istikara din sai ya ga kamar bai samu abin da yake so ba zai iya ƙara maimaitawa to malamai sun ce istikara addu'a ne to ya fala ma ni amin ha, babu abin da zai hana a maimaita ta ai istikara addu'a ne addu'a za ka iya maimaitawa ko sau nawa ne har sai ka samu biyan bukata shi ma ka zalika istikara sai dai idan an samu nasin da ya ce a'a akwai hadisi marfu'i hadisin musa hadisin da yazo abin nan asali ne mawquf asarin abdullahi bin asarin abin nan wannan abdullahi bin zubair radiyallahu an lokacin da ainihin yazid ya tura da rundina zuwa sham hadisin muslim ne hadisi na muslim yazid ya tura da rundina zuwa sham domin su je su rusa ainihin ka'aba su yaƙi kaza su yaƙi kaza a lokacin nan kuma ya je wato sai rundunar sham ɗin rundunar yazidu ɗin suka shiga a ƙarƙashin jagorancin hajjaj suka shiga suka rusa ka'aba ɗin wato ma'ana suka yi barna a wajen saboda suna so su kama wasu wa'annan kuma sun sun rabe da ka'aba a lokacin nan bayan sun gama rusawa abdullahi bin zubair sai ya zama to an tambaye shi kan wani al'amari to yanzu yaya za a yi a wato sun lalata ka'aba sun kona shi sun kona shi yayi kamata a yi sai Abdullahi bin Zubair bai ce komai ba sai da ya bari lokacin taron aikin hajji shekara ya zagayo anan sai ya tara mutane yake cewa ya ku mutane ku ba ni shawara dangare da wannan kona ka'aba da aka yi mu rusa ne ne gabaki daya ko kuma ba rusa ka'aban za mu yi ba kawai mu sake gyara wurin da ya kone kawai wuraren da kona kawai mu gyara shi mu bashi yanda yake kada ku manta manzo sallallahu alaihi lokacin da yake raye ya ce a cikin hadisin bukhari yana cewa laula anna qaumaki ya aisha laula anna qaumaki hadisu ahad bi jahiliya ko laula anna qaumaki hadisu ahad bi jahiliya la hadamtul ka'aba hajaran hajaran wa banaytuha ala qawaid ibrahim ya ce Aisha da ba don mutanen ki sababbin musulunta ne da na rusa Ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaidi Ibrahim yanda Annabi Ibrahim ya gina a lokacin rayuwarsa in mai da shi haka sabanin yanda Qurayshawa suka yi bayan bayan Ka'aba ainihin ya samu matsala lokacin da ruwa ya ci Ka'aba a lokacin na an yi wani ruwa wanda ya ci Ka'aba wurare da yawa sun rushe sai Qurayshawa suka sake ginin shi to annabi ya so ya dawo da shi yanda yake zamanin Ibrahim sai ya ji tsoro kada mutanen Aisha wato kada larabawa masu raunin imani su su yi ridda sai annabi ya bashi to yanzu yanzu gashi an kona shi to shine Abdullahi bin Zubair yake tambaya a taron ainihin aikin hajji ya ku musulmi ku bani shawara kuna ganin a rusa tunda an riga an kona a rusa shine gaba ɗaya a sake sabon gini ko kuma a yi renovating din shi a sake gyara ginin shine sai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai ba da shawara sai ce gaskiya ni ma kaina wato tunani na ya rabu biyu amma abin da nake gani inji abdullahi bin abbas shi gaskiya ina ganin musulmi sun musulunta sun rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ka'aba yana nan yanda yake a wannan lokaci sannan kuma masallacin ka'aba ba a canza ba sannan ginin ka'aba ba a canza ba haka suka musulunta suka tar da shi to ba na ganin yanzu a zo a ce za a rusa a sake sabon gini Shi ne sai abdullahi bin zubair shi kuma ce gaskiya shi bai gamsu da wannan bayanin ba ya ce idan ginin ku ya rushe ko kuma idan ginin ku ya kone yanzu za ku ɗan yi ma ne ko za ku sake sabon gini ballantana kuma dakin Allah saboda ka shi kawai a tunanin shi ya natsu akan ya rusa ya sake sabon gini sai ce to amma kuma ya ce kafin ya rusa bari ya yi istikara zai je ya yi istikara na kwana uku zai istikara su uku to kuma haka aka yi sai da ya istikara su uku sannan ya samu natsuwa akan cewa ya rusa din kuma aka rusa aka sabunta ginin to a lokacin da za a rusa ma malamai sun ce da za a rusa aka ne aka yi aka yi a samu wanda zai iya hawa can saman ya je ya abin nan kowa na ganin in ya hau fashi kenan shi ma ya tafi kenan kowa na ta jin tsoro sai aka samu wani bawan Allah sai ya kundin bala sai ya je ya hau ya rusa da ya rusa aka ya sauka lafiya sai kowa da kowa shi ma ya kama rusawa shine aka zo aka sake sabon gini aka yi gini a zamanin Abdullahi bin Zubair radiyallahu an an gani almuhim dai istikara ya halatta a maimaita shi to amma hadisin da ya zo cewa a maimaita istikara sau bakwai bai inganta ba hadisi ne da ifun jiddan imamun nawawi ya za wanda imamun nawawi ya za a fashi da imamul karrafi da ibn adi da Ukaini. duk gaba sun ce hadisi ne da if amma dai babu laifi kamar yadda aka samu daga magabatanmu kamar ga abdullahi bin zubair za a iya maimaita shi sau uku tunda addu'a ne allahu a'lam to wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shafi alkunut da dan uwa ya tambaya cewa a istikara kai cewa a yaushe ake yin shi yaya ake kuma yin shi to mun ga mun dan uwa bayani idan mutum ya gama in an yi da sallah sai yayi istikara din sannan sai ya a sun a sannan sai ya zaɓi addu'an da ya gaya masa in yana cikin addu'an wajen Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra in kunta ta'lamu anna kaza in neman aure yake yi yana da ƴan mata guda biyu wanda dukkan su gaba ɗayan kai ne Dukkan su gaba daya kyawawa ne sun haddace alkur'ani sun haddace sihahu sitta Dukkan su gaba daya kuma dukkan su gaba daya 'ya'yan malaman shi ne ko abin da ya kama da wannan to yana so ya rasa guda ɗaya yake so aura ma ya rasa wace zai aura yana ta ruwan ido sai ya istikara an gane to nan wasu kaga yin aure ga mutumin da yake sha'awan aure musu habi ne in dai har aka samu tunanin ka yayi karo sai ka yi istikara a nan wajen idan mutum ya yi istikara duk abin da ya rinjayi in ya zo Allahumma in kunta ta'lamu anna ya Allah in ka kasance ka sani cewa lallai wannan al'amari shine neman auren da nake yi in ka san na wacce shi ya fi alkhairi ya Allah kamun kaza tsakanin guda biyun ya Allah ka zaɓa mun abin da ya fi alkhairi in kasuwanci ne ma kana so ka sayar da atamfa kana so ka kai ka sayar da waya kace yanzu kaga sana'an waya yana ja kace kai a tamfa ma cewa fa yana ja domin dole ne a sai a tamfa da sallah da biki da kaza da kaza da kaza kana ta ruwan ido sai ka yi istikara an gane wannan ko to duk wannan gaba daya in mutum ya zo daidai wannan lokaci sai ya faɗa ma Allah matsalarsa zai ji wannan abun zai zai ga abun ya gamce shi a cikin zuciya sai ya zaɓi wannan abun kawai Allah shi taimake mu to ci gaba da ainihin tafsirin da muke yi na suratun hijir um, inda yake cewa wa wa in kana ashabul aikati la zalimi ai wa innahu lalle yanda lamarin yake wato ashabul aika mutanen ainihin kurmi kamar yadda na yi bayani jiya nace aika wato matattaran itatuwa ne matattaran bishiyoyi an gane inda bishiyoyi suka yi cincirindo suka taru Shi ne wasu na cewa kurmi an gane wasu na cewa kunci wurin da itatuwa suka taru an gane wannan ko to saboda haka akwai wasu mutane ana kiransu ashabul aika mutanen wani waje ne wanda Allah ta'ala ya turo musu manzo shine annabi shu'aib alaihi salam كذب ashabul aikatil المرسلين iz قال لهم akuhum شعيب iz قال لهم شعيب ala تتقون mutanen aika wasu masu suka ce wannan aika din ba ma magana sunan wani gari ne ma aika din an gane saboda akwai ayan nan wa ila madyana akhahum shu'aiba aka ce wannan mutanen madiyar su ne ashabul aika an gane wannan ko aka ce wannan aika din sunan wani gari ne kawai amma malamai sun ce lallai wannan aika din matattaran itatuwa ne kaman kaman jigawa yanzu me yasa ka samu jigawa suna jigawa ai saboda tudu na, na ga, ga tsauri na ainihin ƙasa ga kuma tudu ko aka ce jigawa asalin shi ai duk duk mutumin jigawa ba Kano ne amma kuma gashi an sa an kiro da Kano an sa mai jigawa an fahimci wannan ai kaga shi ma wannan ashabul aika su ne mutanen madiyan Allahu a'lam an gane ku wa in kana ashabul aika la zalimi an gane mutanen aika mutanen annabi shu'aibu sun kasance azzalumai fanta kamna minhum sai muka yi azaba a gare su me yasa muka yi azaba saboda zalunci wani zalunci ne ibn kasir ya ce mana zalunci guda biyu ne akwai zulmun akbar akwai zulmun asgar zulmun akbar shine sun fita sun ki shiga musulunci suna bautan gumaka suna bautan wasu abubuwa wanda ba Allah ba shi yasa annabi shu'aibu da yazo musu yace musu inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun an gane ko ku kiyaye dokokin Allah ku mun biyayya kaga kiyaye dokokin Allah ya shafi wato tsara tauhidi wanda shine awwalan sannan kuma na biyu su kiyaye ainihin ibadansu da mu'amalansu to su wa'annan mutane wajen abin da ya shafi aƙidansu suna bautan gumaka ne kaga sun aikata zulmun akbar wal kafiruna hum zalimun ko innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimina min ansar wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga sai Allah ya kira shirka mai zalunci wanda yake mai girma wal kafiruna humuz zalimun to saboda haka mutanen aika azzalumai ne zulmun akbar sannan kuma azzalumai ne zulmun askar shine daga cikin zaluncin su suna tauye mudu mutanen mutanen aika dama tunda kaga an ce suna cikin kurmi ne kaga dole za su zama manoma za su zama mafarauta za su zama kaza za su zama kaza to su sun tara abubuwa da yawa ga noma ga siyar da amfanin gona to su din nan in za su siyan ma da amfanin gona in ka ce a baka tiya guda to in kai wasa sai an cire kwata a cikin wannan tiya din sun kware wajen tauye mudu kamar yadda ɗan Najeriya zai sayan ma da shinkafa sai ya tura hannu ciki sai ya auna sai ya zare yana zare sai ga shinkafa ya cika sai mutum ya ɗauka mudu sai yana zuwa gida sai ga rabin mudu ya siya an gane ko kuma a karkatar da shi za a auna ko a lankwasa mudun sai ana yi ko kuma a sanya yayi a cikin abincin in shinkafa in ainihin masara ne duk a zuba yayi in ka je gina kana kana kwashe yayi kuma sai ka kwashe wajen kwano biyu ne yayi wanda kwano biyu nan zai yi Zai girki na kwana nawa to mutanen annabi shu'aibu sun kware wajen magudin idan suna ma magudin baka iya ganewa ma sai idan ka tafi gida an gane ko sannan ga su da fashi suna fashi da makami su tara mutane su kwace musu dukiya kaga duk wayannan ai ta'addanci ne masu girma ko to saboda haka suna aikata abubuwa da dama da dama da sauransu haka nan an gane wannan ko to shine ake magana a sai Allah ya aiko musu da annabi annabi salih yana ta musu wa'azi yana nuna annabi shu'aib yana nuna musu kuskure ne wannan abin da kuka aikata ba daidai bane ba kaza ba kaza da sauransu amma sai ya zamanto sun iyaka daga cikin abin da suke faɗa ga annabi shu'aib suna cewa qalu ya shu'aib a salatuka ta'amuruka an nasruka ma ya abudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid cewa ya kai shu'aib shin wai sallanka ne yake umurtanka wai mu bar abin da ubanninmu suke bautawa sallanka ne yake yake yake umurtanka cewa mu daina bautawa gumaka mu daina bautawa kaza kaza kaza eh abin da iyayenmu da kakanni suke bautawa mu daina ko kuma aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma mu aikata cikin dukiyoyinmu abin da muke so ka hana mu mu rage muni ai wannan takura ne ai wannan shiga cikin haƙƙin mutum ne misali in ji su ba su suna ganin ya takura musu amma su ba su takura wa sauran mutane ba eh? shin sun shiga cikin haƙƙin mutane ko ba su shiga ba to annabin Allah yana ce musu ku yi adalci eh? wala a nasu abu wala a saufin ardi mufsidin kada ku ringa wa mutane abubuwansu, kada ku ringa barna a doron ƙasa kuna masu barna ba daidai ba ne wannan rage mudun da kuke yi don Allah ku daina amma sai suna gaya masa wannan shin sallanka ne yake umurtanka yake umurtanka cewa mu kada mu aikata ga dukiyoyin mai nama gada ma ai wannan mudu mudu mu ne idan mun gada man tauyewa waye zai hana mu su suna ganin ya takura musu yayi kaza yayi kaza suka ce innaka la antal halimur rashid suka ce lalle kai in ko zaka ci gaba da wannan wa'azi wallahi ba za mu saurare ka ba kana bata ma kanka lokaci ne in ko za ka iya haƙuri da ka cika mai haƙuri innaka lalle kai antal halim la antal halim lalle kai wallahi kai mai haƙuri ne shiryayye an gane irin wannan haƙurin da kai wa'azi yadda ka san mutum yayi shuka a ƙasar gishiri yadda ka san idan mutum ya fasa ainihin glass ya fasa ainihin tangaran ba zai dawo ba ko yadda wani mawaƙi cewa wai hata tarta ibul zujaji zujaji idan fa'a waya udu shekun fi shababil um, afraj yace yayi nisa a hankali yayi nisa da hankali tarta ibul zujaji idan fa'a a ce ainihin tangaran ko gilashi ya haɗu bayan ya fashe ya tarwatsi zai dawo ko kuma dattijo waya udu shekun fi shababil furhad ko kuma tsoho tukutuku ya dawo cikin kuruciya wanda yake mai manihin shi zai yi in da in mutum ya riga ya tsufa ya riga ya tsufa to shi ma mu yanzu wannan shine aqidar mu za mu ci gaba da tauye mudu har tashi kiyama baka isa ka hana mu ba in ko za ka yi wa'azi to innaka la antal halimur rashid lalle kai mutum ne mai haƙuri kuma mutum ne shiryayye irin sannu mai da'awar salafiya sannu mai da'awar shi ahlus sunna ne sannu shiryayye mu duk batatu ne ko to mun ji mu batattun ne mu sarkin wa'azi ko abin da ya kama da wannan to haka suka faɗa ga shi annabi shu'aib kai wani lokaci ma suka nuna kawai bai ma iya magana ba alu ya shu'aib ma naf'au kaseera mata taqul wa illa lanaraka fina da'ifa tace ya kai shu'aib ba ma duk abin da kake faɗa ba ma fahimta da yawa daga cikin bayananka ba ma ganewa kuma mu muna ganin ka a cikin mu mai rauni ne kai matsayinka ma bai kai matsayin kai wa'azi a gare mu ba ya kamata wanda zai yi wa'azi ga manya shi ma ya zan babba wallahi walaula ka ci ka ci arziki ne walaula rahaduka la rajamna wallahi da ba dan jama'an ka ba wallahi da mun jefe ka kana cin arzikin jama'a ne amma kai ba kowan kowa bane wa ma anta alaina bi aziz kai wallahi baka to wani mai daraja ba baka to wani gagararre ba wallahi zamu iya hukunta ka mun kyale ka ne kawai an gane wannan ko to duk irin waɗannan abubuwa sun faɗe shi annabi salih yake ce musu ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasana ya ku mutane me za ku ce in na kasance akan hujjoji bayyanannu in wannan wa'azin da nake muku ina da hujjoji bayyanannu a wajen ubangiji na kuma ubangiji na ya ya azurta ni gare shi arziki wanda yake mai kyau yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an wallahi ba wai ina so muku wayo bane ba ka sa ko wani malami zai yi wa'azi akan wani abu zai yin aiki da abin dan wayo kenan Ya yayi wa'azi cewa kaza na da kyau amma shi baya yi to saboda haka ni ba wai ina so muku wayo bane wa ma uridu an ukhalifakum ba wai ina so in saba muku bane ila ma an hakum an zuwa ga abin da nake hana ku duk abin da na hana ku wallahi ni zan fara tabbaka shi wallahi ni zan fara aiki da wannan abin kafin ku ku yi in uridu illa islam masalat wallahi ba komai nake nufi face maslaha daidai gurgudu wallahi gyara nike so wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni wallahi dacewa na gamdakatar dina ba wajen kowa yake face wajen Allah gare shi na dogara kuma gare shi na mayar da al'amari na gabaki daya annabi shu'aib dai yayi ta musu wa'azi suka kiji shine Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa ya sauka musu da azaba an gane ku yace fanta gamna minhum sai muka yi musu azaba yawmin zulla ranan wani inuwa can wanda Allah ya musu azaba kan shi mutanen annabi shu'aib an gane wannan ku shi ne Allah yake cewa a wato ya musu azaba yawmin zulla wa amma samud fa hadainahum fastahabul ama ala huda fa akazahum sa'iqatul azabil hul bima kanu yaksibun wa najayna allazina amanu wa kanu yattaqun to akwai wani yiri ana kiran shi yawmuz zulla ranan wani girgije girgije ne wanda ya lullube su wato abin da ya faru su ainihin mutanen shu'aib sun zo an samu wani tsananin zafi wanda wasu malaman tafsiri sun ce zafin mutanen Allah ya buɗe kofofin jahannama sai duniya ta yi zafi lokacin nan sai mutanen shu'aibu zafin ya yi musu tsanani suka kasa zama cikin ɗakunansu sai zama dole sai sun fito sai suka fito ashe fito wannan Allah na so tattara su ne waje daya ya musu kwab daya da suka fito suka ga ainihin girgije sai suka zai suka rabe a wajen girgijen kamar a ce kana jin tsananin zafi sai ka ga wani waje mai isi yaya kaga da gudu zaka je ka rabe a wajen to su ma sun ji tsananin zafin da ba za su iya jurewa ba sai suka je suka rabe da a wajen AC suka je suka samu wannan wannan Allah ya sauka da wani girgije ya lullube su babu zafi a wajen amma sauran wurare akwai da suka tattaru gaba ɗaya a wajen shi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya ma girgijen wuta ya banka ma girgijen wuta sai girgijen nan yana ta ci da wuta yana ta ci da wuta wato wutan nan gaba ɗaya zai ya kone mutanen dukansu gaba ɗaya aka halakar da su an gane fa a sa'iqatul azabil hun bima kanu yaksubun sai ainihin wani tsawa na azaban wulakanci Eh? Allah ya sauka musu tsawa mai haɗe da wuta na azaban wulaƙanci saboda abin da suke aikatawa su wa'annan mutanen misali an gane wannan ku? kaga wannan yana nuna mana saban Allah yana janyo azaba idan mutane ya zamanto Allah ya musu gata amma kuma ba su gode ma ni'iman da Allah ya musu ba suka zo suna faɗa da addinin Allah ko suna saban Allah to Allah yana iya sauka musu da musiba kowane iri ne kuma ba za su iya gusar da wannan musiba da jami'an tsaro ba ba za su iya gusar da wannan musiba da duk wani dabara ba ko kuma a ce su hau masallaci su hau kan mimbari su ta kuduti suna sinewa duk ba shine magani ba babban magani shine mai tuba da mai da istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidrara an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga wayannan bayan Allah sune mutanen Shu'aib an gane to yanzu a Najeriya ba a tauye mudu eh? a Najeriya ba a fashi da makami har da kidnapping a Najeriya ba a wani irin shirka ne ba a Najeriya duk wani shirkan da kasan an halakar da wasu mutanen da akwai shi a Najeriya to kuna tunanin cewa Allah ta'ala baya son wa'ancan da ya halakar da su ya fi son mu ne kyale mu da kuke tunani ashe ya kamata mu hada ainihin karfi da karfe dukan mu gaba ɗaya mu haɗa hannu wajen yin da'awa wajen cewa wajen yin da'awa daga barin shirka daga barin tsafi da barin ƙungiyar asiri da ayaki bokaye da wa'azi da hujjoji don a nuna wa mutane sharrinsu sannan kuma a ta yin wa'azi wajen abin da ya shafi tauye mudu kuma mudin nan mu dabbaka shi mu da kanmu tauye mudu ya shafi karɓar hanci cin hanci da rashawa a ma'aikata sai ya shafi wannan duk muna yi gaba daya yan sanda suna yi mai aikin ofis yana yi malami mai karantarwa a makarantar boko yana yi to duk wannan gaba daya fa musiba ne wanda Allah na iya mana azaba a kai shi in har ba mu tuba ba kamar yadda Allah ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas sai kuma Allah ya ce wa laqad kazzaba ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نعم sannan na'am walaqad zaba ashabul hijr al mursalin hakika mutanen hijir sun karyata manzanni wannan hijir din me yake nufi da hijir shin ana nufin hijir isma'il ne imam al-qurtubi ya ce hijir din nan akwai hijir a ka'aba akwai kuma hijir wanda yake ma'anar shi haramun kamar hijiran mahajura ma'anar hijir a nan wajen wato haramci abin haramtawa an gane ku sannan kuma akwai hijir ma'anar hankali halfi zalika mulli zai hijir ko me ma'anar zai hijir ma'abota hankula sannan akwai hijir mai ma'anar ainihin wato wato abin na doki mace macen doki akwai hijir mai ma'anan gidan samudawa gidan samudawa to wani yake nufi anan ana nufin gidan samudawa wato ashabul hijir su ne samud an gane wannan ko kamar yadda ashabul aika su ne wa hmm? su ne mutanen annabi salih ko mutanen annabi shu'aib ko to walakar kan zaba ashabul hijirin mursali hakika mutanen hijir sun karyata manzanni a wato aka ce abinda ake nufi da shi a nan wajen shine madina su ne mutanen hijir imamul azhar ya fada amma imamu katada ya ce a'a wahiyar ma baina makka wa tabuk shi hijir din nan wani gari ne tsakanin makka da tabuka ana kiran shi waji. an gane wani ku. wanda a cikin shi akwai annabi salih Allah ya turo annabi sali a gare shi to amma sai Allah ta'ala nan ya ce walaqad kazzaba ashabul hijr mursalin Haƙiƙa mutanen hijr sun ƙaryata manzanni amma shin manzanni da yawa aka turo musu ko manzo guda daya eh an turo manzo guda daya iz qala lahum akuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin kaga ce waye manzon da aka turo gare su shine dan uwansu salih an gane to sai ya ce musu shin ba za ku ji tsoron Allah ba kaga an turo manzo guda daya amma sai Allah ya ce hakika mutanen hijir sun karyata manzanni to me hikimar da ke cikin wannan ka karyata mutum ɗaya zaka ce ka karyata mutane gaba daya yayi daidai da ayan nan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama bi qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha fa ka annama ahaya an-nasa jami'a idan mutum ya kashe daya mutum daya kamar ya kashe duniya ne gabaki daya in ya rayar da mutum daya kamar ya rayar da duniya ne gabaki daya to anan wajen shi ma mutumin da ya karyata manzo guda daya kamar ya karyata manzannin duniya ne gaba daya saboda kowane manzo yana yin albishir na zuwan wani manzo an gane manzannin gaba ɗaya sakonninsu ɗaya ne in ka ƙaryata wannan sako to za ka ƙaryata wancan ma an gano wannan shi za sai Allah ya nuna mana duk mutumin da zai karyata wani manzo ya ce na yi imani da wani sashi na karyata wani sashi yana so ya riƙe wani hanya tsaka tsaki Allah ya ce ina samfare ran kafiri ne shi innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila sai ce me ula'ika humul kafiruna haqqan shi mutumin da zai yi inkarin manzo guda daya yace na yi imani da wani sashen manzo ko na kare da wani sashi yana so ya riki wani hanya tsaka tsaki to wannan kafiri ne ya ne kafiri na gaskiya an gane wannan ko to so da ko wayannan mutane sun ta salihi ne kadai amma kasancewar manzanni gaba ɗaya sakonnin su ɗaya ne to saboda haka sai Allah ta'ala ya dauke shi a matsayin duka manzanni abin nan idan mutum ya kashe police sai a ce yana shari'a da kwamishinan 'yan sanda ba wai kana shari'a da dangin polis da kana shari'a da kwamishina gaba daya ka san kuma shari'a da kwamishina yana shari'a ne da 'yan sandan gaba daya ko to ne, to saboda haka wannan shi ne abinda Allah ya faɗa na'am wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wayannan mutane wato su ne mutanen annabi salih su ne wa samu Allah ya ce wa atainahum ayatina hakika mun ba su mu'jizozi wato mun kawo bayani dalla dalla kasan in abu ya riga ya fito karara sai mutum ya ce ma ƙarya ne kake yi kamar na ce mai wannan littafi ne ya ce wallahi ƙarya ne ya zaka da shi eh ka ɗauka ka ce to wannan alƙalami ne yace ce billahi allazi mutum ne ba alƙalami ba to wani ya zaka da shi a matsayin ka na da'i ka ce ka san dai wannan alƙalamin da shi ce wallahi ba alƙalami ya kake dinan ne ne kai ya zaka ce wannan alƙalami ne To wannan wannan yana buƙatar wazi kine wani yake cewa wa idzal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihinna anamu idan hujja bai wadatar ba ko kaɗan to neman shari'a ga mutum wahala ne kawai ka kawo hujjoji ka kawo hujjoji eh? inda Allah yake cewa wa oh, menene ah, inda Allah yake cewa inna menene wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu la yu'minuna biha wa in yaraw wa in yaraw sabila rushd la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghay yattakhizuhu sabila akwai mutane irin wayannan wa in yaraw kullu ayatin fa in sun ga duk wani mu'jiza duk wani hujjoji ba za su imani da shi ba in sun ga hanyar shari'a ba za su rike shi a matsayin hanya ba in sun ga hanyar fata shi ne hanyar kuma mutane irin wannan su kullum duk inda fata yake nan suke an gane shi ne Allah yake cewa waɗannan mutane Allah ya musu gata Allah ya ce mun ba su ayoyi hujjoji wanda za mu yanke musu uzuri mu tsaya musu da hujja mu kusa musu da shuba an gane muka ba su mu fakanu alhamu urbin sai suka kasance suna bujire mata suna bijire mu ayoyinmu na'am وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين كي متانين الله يموت ونبيوا متانين كرفافا ga su da girma ga ƙarfi wa kanu yanhituna min aljibali buyutan sun kasance suna sassaƙewa daga cikin duwatsu suna sassaƙe gidaje suna yin dakuna dutse fa sai sa hannu ba wai sa guduma ba kai ne mai sa guduma kai ne rago mai sa injin za su sa hannu ne su bugai in suka buga sai ya fashe haka za su rinka hudawa suna hudawa da hannu suna hudawa da hannu sai gidaje sun kasance suna sassaka daga duwatsu suna sassaka gidaje wato suna amintattu cikin kwanciyar hankali ba maganin jin ciwo ba maganin jin zafi to kai kaɗan na shi dutse gari eh kaɗan na shi dutse irin dutse ya bata mara inda kace bari kame kame wani lafiyayyen naushi waye zai ji jiki ka kai zaka ji jiki ko to su wayannan mutane Allah ya ba su wannan baiwa kaga ai ina ganin a duniya ba taɓa samu masu gata irin wannan ba mu yanzu a wannan zamanin muna da rauni na jiki sai dai mu yi amfani da wasu kayan aiki wajen kokarin huda su to su da hannu suke sassakewa kuma su gidaje an gane wannan ko wa samudan lazina jabu sakhara bil wadi su ne suka huda itace a suka huda itatuwa a bishiyoyi suka huda bishiyoyi a can wajen kura a can wani waje can da muke magana an gane wannan ko to sun kasance suna sassaƙawa daga duwatsu gidaje cikin aminci su a lokacin nan ba maganan kidnapping ba maganan yan fashi ba maganan barayi ba maganan yan sara suka ba maganan yan shara ba maganan kaza suna cikin aminci da kwanciyar hankali cewa kaga wannan wani ni'ima ne mai girma kayan aikinsu yana yana tare da su ba magana da Allah ka yi haƙuri zan zan gina ma gida ban zo da kayan aiki ba shi ne kayan aikin shi ina fata gane kwakwalwan shi na nan sannan guduman shi na nan injinin shi na duk yana jikin shi gaba daya haka mutanen irin Allah ya musu wannan baiwan amma wayannan mutane manzo annabi sali annabi ah, sali yazo ya musu bayanai ya kawo musu dalilai Hadda roƙo don Allah ku musulunta ku gane gaskiya ku daina kaza ku daina kaza suka ƙi yadda suka ce ba za mu yi imani da kai ba in ka ga mun yi imani da kai abu ɗaya ne kawai sai ka zo mana da wani mujiza ce to wani irin mujiza kuke so sai suna takura shi yana kaucewa ba sai ce ku faɗi wanda abin da kuke so ka ce muna so a cikin wa'annan duwatsun muna so raƙumi kawai ya fasa dutse ya fito idan raƙumi ya fasa dutse ya fito to insha Allah za mu yi imani da wanka. amma an ba ka abin da kai mana wallahi tana wahala ne an gane wannan ko shine Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani wa ila samud akhahum salihah ala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'arkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya fazaruha ta'kul bi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim wato Allah ya ce zuwa ga samudawa Allah ya tura dan uwansu salih ya ce ya ku mutane ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta in ba shi ba ku daina bautan gumaka ku daina tsafi ku daina kaza kar eh? ja'arkum bayyinatu min rabbikum Haƙiƙa hujjoji bayyanannu sun zo muku daga ubangijinku karara walamma ja'atkum ayatuna mubsiratan qalu hadha mubin wa sai biha wa an anfusuhum sulma wa uluwa irin wannan an gane ko to sai Allah ya ce hakika hujjoji bayyanannu sun zo muku daga Ubangijin. hazihi na qatullah dama bai kuka ce kun ce kafin ku yi imani da sako na cewa daga Allah nake wannan dutse din suka nuna wani kurman dutse irin dutsen nan mai tsananin ƙarfi suka ce suna so raƙumi ya raƙumi ya wannan dutse ya fashe raƙumi ya fito daga wajen kuma raƙumin nan ya zamanto zai iya in ya fito zai ringa shayar da kusan garin nono mutanen gari kowa zai zo ya tatsa ya sha kuma nonon bai kare ba yace to insha Allah an gama shine yayi addu'a kawai suna zaune kawai sai ga dutse ya fashe a gaban kowa da kowa fa ba wai kila abin ya faru bane cikin dare zai ba su labari yadda kuka tarin nan haka suka taru suka gani sun gani iri-iri gashi dutse ya fashe an gani ta ce to abinda za a yi Allah ya ce in gaya muku hazihi naqatullah wannan taguwar Allah ce a'a mu to mu ba bayin Allah bane to man ce taguwar Allah ce sauran taguwoyi ba na menene su to me yasa kai wannan idafa naqatullah kamar yadda aka kira Ka'aba Baitullah shin sauran dakuna ba na Allah bane na Allah ne to an kira ainihin wannan taguwa taguwan Allah ne tashrifan wa ta'ziman dan a nuna ma cewa wannan raƙumi ba wato Allah ya ba da muhimmanci a gare shi sosai tunda kuka ce a kawo muku shi taguwa ne na Allah yana da matsar muhimmanci ku giro mashi wala fazaru fazaru ha ta kulfi ardillah ku kyala wannan taguwa ta ci daga cikin kasar Allah ko ina ta ga daman yin kiwo ba ruwan ku da ita kyale ta an gano wannan ko sannan kuma wala ta masuha bi su'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu fa ya akuza kum azabun alim sai azaba mai rantsi ya kama ku ya gaya musu haka yace kuma wannan naka laha shirbin wala kum shirbu yawmin ma'lum taguwan nan tana da ranar shanta kuma kuna da ranar shan ku wani yini sananne in ta sha misali a ce in ta sha kwana biyu to ranar da take sha ba wanda zai zo ya sha to bayan kwana biyu kuma kuna da iko ku zo ku sha to wannan fa shine fa abin da ya dame su da sun ce sun yarda kuma ana ta yin haka raƙumin nan ba zai zo ba sai ranansa in ranansa ya zo zai zo ya sha ya ta sha ya shanye ruwan kogin gaba daya su ɗin nan ba za su samu ruwan da za su ɗiba ba sun suna yin haƙuri suka ce kai a kira mitin al'amarin nan fa ya tsananta wannan raƙumi dabba kawai ya zo ya fi mutane mutane moran abu kuma mutane ne shi kuma dabba ne amma ya mai moran ruwa shi kaɗai ya shanye ruwa muku mu gaba ɗaya muke tarayya kan ruwa wallahi ba zai yiwu ba suka zauna mitin an gane sai to yanzu me abin yi sashi abin yi kawai shi ne a kashe taguwan kawai a kashe taguwa to waye zai kashe taguwan nan abu ne mai wuya sai wani bawan Allah ana kashe kudar da ke ni zan iya insha Allah ku bani mataimaka za mu je a kashe shi ba matsala dan a huta gaba ɗaya, in shi ne zai kawo hutu to ayi kawai izin ba asa ashkaha lokacin da wanda ya fi tabewa daga cikin biyan zabura yace ni zan je in kashe sai Allah ya kira shi ashkaha shi ya fi kowa tabewa fa qala lahum rasulullah na qatalla sai dan sakon Allah shine annabi salih ce na qatalla ai maqulun bihi bi fi'lin mahzu ai ihzaru na qatalla ku yi taka tsantsan da taguwan Allah wannan fa taguwan Allah ne wasu kuyaha da kuma wajen shan ruwanta ku yi takatsantsan da shan ruwanta ba kan ku taɓa lokacin shan ruwanta ba an gane shi ne mana wala ta masu ha bi su'in fa ya'khudhu kum azabun a suka iya da an gane fa aqaruha fa na dimi. an gane sai suka soke ta wannan kudarin ya jagoranci jama'a aka ja ka soke ta sai daga bayan suka wayi gari suna nadama fa akhadhahumul azab sai azaba ya kama su wayannan mutane shine ma'ana a fa'aqaruhu fa kazzabu fa'aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fa sawaha sai suka karyata annabi salih sai suka je suka soke wannan raƙumi sai Allah ya kira aikin wancan mutumin aikin su ne shi mu asalin mu mubashir din shine qudar su kuma sauran mutane su yan shawara ne sun goyi baya sai Allah ya ce to duk laifin ya shafe ku fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim sai ubangijinsu ya darkake su saboda zunubinsu kun gari me yasa Allah ya darkake su bi zambihim to mu kuma na yin zunubi Allah sai ya kyale mu Allah ya darkake su saboda zunubinsu fasawaha sai Allah ya daidaita azaban da wanda ya yi abin karka da wanda ya yi mubashir din da wanda kuma shi shawara ya bayar shi musabbib ne shi an gane ko shi ba mubashir bane ne, gaba ɗaya sai Allah ya hada su cikin azaba sai Allah ya ce shi masu imani kawai an gane ku wala ya khafu uku ba kuma Allah baya tsoron sakamakon abun. Allah shi yayi kuma ba mai zargin Allah kan abin da Allah ya aikata la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun an fahimci wannan to wannan shine to insha Allah shi ne ake cewa fa akazar as-sa'a fa akazar as-sa'atu fa aqadat الصيحة مص bihi saboda haka sai wani irin tsawa ya kama su da asuba da sassafe sai wani tsawa ya kama su na'am fama afna anhum ma kanu yaksibun duk abin da suke aikatawa karfin su da suke ji da shi ko ba suna ji da karfi ba da kuma kaza kaza da sauransu to duk gaba daya bai amfane su ba duk abin da suke yi din nan an gane ku aikinsu da suke aikatawa duk bai amfane su ba insha Allah za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am subhanaka allahumma wa ta'ala wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk